وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala maƙagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi gurgudan abin da muka fahimto cikin maganganun magabata na kwarai kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan yau shine wuni na 27 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1441 wanda kuma ne 20 daidai ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya yau kuma ita ce ranar da insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu rufe wannan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata sai in Allah madaukaki ya samu na da kwana a shekara mai zuwa Allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki da daidai akwai yan tambaya kaɗan da zamu mu karanta a gurguje kafin mu shiga cikin karatu wannan yana cewa malam zan iya addu'a in roƙi wata sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali in ce Allah ya bani gemu irin na annabi sallallahu alaihi wasallama a yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa a kansa a mutum ya roƙi wata siffa daga cikin siffa na halitta da Allah maɗaukaki bai ba shi ba sun ƙirga shi daga cikin da fi du'a wai yana daga cikin ƙetare iyaka a cikin addu'a ba ka roƙon Allah maɗaukake mai da kai dogo alhali kai gajere ya yi ka ba ka roƙon Allah maɗaukake mai da kai gajere alhali kai dogo ya yi ka ba ka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai da kai fari alhali kai baki ya yi ka ko mai da kai baki alhali kai fari ya yi ka suka ce yana daga cikin aliti da ofis du'a ƙetar haddi a cikin addu'a saboda a duk abin da a sunnar Allah maɗaukaki baya yin sa don abin da al'adar da ta gudana yadda Allah maɗaukaki ke gudar da al'amarin bayansa baya yin haka to ka roƙi Allah subhanahu wannan abin ana kirga shi a matsayin ƙetare iyaka a cikin addu'a da haka a al'ada ka ga Allah subhanahu wataala baya mai da mutum wata halitta ta daban da shi mummuna ne misali sai a mai da shi kyakkyawa duka yadda Allah maɗaukaki ya yi ka ka gode masa akan wannan ni'imar da ya maka in kana ganin kai mummuna ne to dan baka ga wani bane shi yasa kake ganin cewa kai mummuna ne da za ka ga wani da za ka ce kai ashe kyakkyawa ne dan haka yayin da ya sifa ce irin ta halittar annabi sallallahu alaihi wa sallama baka roƙon Allah madaukaki ka ce canza maka halittar ka daga wata halitta zuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma da Allah son ka da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa har kake sha'awar ya zama haka to kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala baka dama kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abin da zai yiwu sannan kuma Allah maɗaukaki zai baka lada akan son annabi da kake yi da son sifarsa sallallahu alaihi wasallama da kake yi wanda har ka ji cewa ko zaka roka wani ya nuna cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallama ne har kana son sifofinsa ko muna fata Allah subhanahu wataala zai baka lada akan son da kake wa annabi alaihi salatu wassalam Allah ka sanya mu cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaskiya tambaya ta biyu ce ina hukuncin mace ta yi amfani da sunan mijinta wato larabawa sukan yi amfani a loka sunan mace akan yi mata nisba guda biyu ko kuma akan kirata da suna iri guda biyu ko dai a kirata a ce yarwa ne ko kuma a kirata a ce matarwa ne da a ce fulana bintu fulan wance yarwa ne to a irin wannan wuri baya halatta ka jingina mutum in ba ga mahaifinsa ba ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum Allah ta'ala ya ce ku dangana su ku kira su da iyayensu na asali shine abin da Allah madaukaki yake so shine abin da yake adalci abin Allah madaukaki to larabawa sannan kuma sukan ce fulana zauju fulan wane wance matar wane kamar yadda za a ce Aisha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallama Aisha matar Annabi alaihi salatu wasallam to mu matsalar da muka samu a kamar ka ce ko wani a ta kalidance muka yi muka rataye da abin da turawa suke yi domin su turawa kawai sukan faɗi suna na ɗaya ne su faɗi suna na biyu ya ce usman ibrahim Ka ga yanzu ibrahim ɗin nan ba a bayyana cewa ɗa ne na ibrahim ba ko meye nasa ba amma dai daga ji da an saba an gane cewa an ce usman to ibrahim an ce ana nufin cewa usman ɗan ibrahim misali to wannan shine iskalin da ya zo cikin maganar mace in ka faɗi mata sai ka faɗi suna na gaba abinda za a yi tsammani shine mai ya zama babanta ne to amma wani lokacin kuma ana faɗa ana nufin mijinta ne to su larabawa da yake suna cewa zauci sai ka faɗi sunan mijin to kaga yana nuna cewa ana bayyana cewa matar su ce to da wannan za mu fahimci cewa al'adarmu idan ta gudana ana faɗan wanci a ce wane ana nufin ana nufin matarsa ne to babu laifi dan an yi haka in al'ada ta riga ta gudana haka amma idan al'adar mutane bata gudana ba haka duk lokacin da aka ce wance wane tsammanin kawai shine yassa ce to bai kamata a rinka yi ba sai a rinka danganta in ba a faɗi mace a faɗi mahaifinta shi ne kuma abin da ya sannan kuma shi yana da danganta mata zuwa ga miji wani lokaci iskalinsa idan yanzu misali ka je ka sa matarka makaranta ta je ta yi amfani da sunanka ta gama makaranta ana faɗanta da sunanka da sunanta komi zai iya faruwa za ka iya mutuwa idan ka mutu za ta yi aure shi wannan mijin ba zai so a ce kullum da tsohon mijinta ake kiranta ba za a iya rabuwa ma gara rama mutuwa aka yi da ɗan sauki-sauki amma aka rabu kuma duk credential ɗinta gaba ɗaya sunan mijin ne na da to za a iya samun matsala da haka shi yasa a jingina mace a faɗe ta a faɗi sunan a sunan sunan mahaifinta shine abin da ya dace amma irin kamar yadda suke yi a shugabanni da masu mulki suke yi wanda an sani cewa ya zama al'ada yanzu da zarar mutum ya zama shugaba to matarsa ana danganta ta zuwa ga shi ne to tunda ya gudana a haka ya zama al'ada kuma kowa ya ji ya san cewa matarsa ce to babu laifi dan an yi haka Allah ya samu dace ah, wannan yake cewa mala ina neman ƙarin bayani akan miskini da fakiri kuma wanne ne ya kamata a ciyar idan mutum ya samu <coughs> idan ya sha azumin watan ramadana a miskini da fakiri yana daga cikin kalmomi guda biyu daga magabata suka yi sabani akan ma'anar fakiri da miskini da babbancinsu wasu daga cikin malamai a suna cewa miskini shine wanda ba shi da komai ba a cin yau ballata na gobe shi ake cewa miski wannan shine abin da maliki malikiya suka tafi akai amma fakiri shine wanda yake da dan wani abu amma ba zai ishe shi rayuwa ba dan abun akwai amma ba inda zai kai shi shine fakiri kenan su a wajen su miskini ya fi tsananin bukata akan fakiri amma wasu malamai kamar shafi'iyya da hanabila su kuma suna ganin cewa a'a miskini shine yake da dan wani abu fakiri kuma shine wanda ba shi da komai idan an ce alfaqir almiskin to alfaqir shine wanda ba shi da komai kwata-kwata ba cin yau balle tana da gobe miskin ne kuma yana da wani abu sai da kafa hujja da faɗin Allah madaukaki amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'kulu kull safinatin rasba mutun ne har yana da jirgin ruwa amma kuma aka ce masa miskini amma sakinatu fa kanat li masakin amma safinatu fa kanat li masakin yace amma wannan jirgin ruwan tafiyan annabi khadir da annabi musa alayhi salam yace amma wannan jirgin ruwan fakanar li masakina ta wasu miskinai ne kaga miskinai ne amma kuma suna da jirgin ruwa suka ce wannan yana nuna miskini yana da dan wani abu fakiri kuma shine wanda ba shi da komai amma sai dai malaman da suka ce fakiri shine mai dan wani abu miskini bai da komai sallama akan wannan ma'anar ba suka ce da aka ce amma safinatu fakanar li masakina ai zai iya wahaya suka su masu matukan jirgi ne ai mutumin da haya ya wani jirgin yake yake yake tsallakar da mutane ake biyan sa yana da wani abu ne suka ce bai da komai to amma eh, zahirin aya yana nuna cewa nasu domin an masafin an masafina to fakanat li masakina lamu tamliki ne kaga zahiri yana tare da waɗannan da suka ce ah, wannan jirgin na miskine ne to kaga tunda har miskine na iya mallakan jirgin jirgin ruwa da zai fito da shi yana dan wani abu kenan ai to kaga miskini ya dan fi dama dama akan fakiri da Allah madaukaki a tsiratar da mu ka rufa mana asiri kai mana wadata a wasu malamai suna cewa asali kalmomi ne guda biyu idza tafaqa tama'a wa idza iftaraqa tama'a wa idza tama'a iftaraqa wato kalmomi ne guda biyu waɗanda idan aka faɗe su tare aka ce alfaqidu da almiskin a cikin wuri ana magana kowanne aka faɗe shi to ana nufin miskini wani abu daban faqiri ana nufin wani abu daban da shi amma lokacin da aka ce alfaqiru kawai aka yi shiru shi kadai to miskini ma ya shiga in aka ce almiskin aka aka shi kadai to faqiru ma ya shiga ciki to a wannan ma'anar <coughs> a wajen su duk inda shari'a ta ce alfaqir sai shiru to miskini ma yana ciki amma idan idan aka kawo almiskinu aka kawo alfaqiru to a nan lokacin kowa yana cin gashin kansa kamar yadda a cikin ayar zakka da Allah madaukake ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha kaga yace sannan yace masakin to nan fakirai ana nufin wani abu daban miskinai ana nufin wani abu daban amma aka ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi to a fakir anan ana nufin da miskini da fakiri duka sun shiga ciki shi yasa ita wannan abin nan ciyarwa ana ci da fakirai da miskinai duka domin shari'a ta ce a ba marasa shi ne in an ce marasa shi kuma da fakiri da miskini duka sun shiga ciki a gabar ta karshe yayi wata tambaya amma gaskiya ban gane me yake nufi da tambayar ba don haka zan barta tunda ban fahimci asalin sakon da yake cikin takardar ba za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna tafsirin fadan Allah madaukaki a kimin salat wa Aya ta ɗari nahar aya ta 114 a cikin suratul hud na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين a cikin أن nan Allah وتعالى wa ta'ala ce wa وزلفا من الليل nahari mun yi fassarar wato daidaikun kalmomin da suke cikin wannan aya a wancan karatunmu da ya gabata na jiya anan Allah subhanahu wa ta'ala ce aqimis salata tarafayn nahar mun kawo maganganun magabata guda biyu da suke ganin cewa wasu suna cewa wannan aya tana magana ne akan as-salawatul khams sallali guda biyar da ake gudanarwa wasu daga cikin malamai <coughs> suka ce a'a wannan ta sauka ne kafin a ta salloli guda biyar shi yasa sallolin ba su kai guda biyar ba a ciki wasu ce uku ne wasu ce wani abu kamancin wannan wa abin salata tarafayn nahar an ce tarafai nahar ana nufin gefannin wuni guda biyu gefan wuni al-gada wal ashi ma'ana safiya da maraici Allah subhanahu ta'ala sai ku yi sallah a waɗannan lokuta ku yi a farkon wuni sannan ku yi a a ƙarshen wuni daga cikin magabata kamar yadda muka kawo cewa akwai waɗanda suka ce a tsarafayin nahar wunin ɓangaren wuni na farko ana nufin alfijir da kuma azahar. suna gefe guda sannan ɗaya gefen kuma la'asar da magariba sannan sai Allah ya ce wa zulafa min al-layl da kuma wani lokaci na dare suka ce to wannan kuma sallar isha'i kenan kaga fahimtar waɗannan malaman dukkan salloli guda biyar sun sun shiga cikin faɗin Allah madaukaki wa aqimis salata barafa nahari wa zulafa min al-layl wasu daga cikin malamai suka ce at al awwal wato gefe na farko na na wuni suka ce a ana nufin asubhu subhu magrib gefe na farko asubahi gefe na biyun kuma al magrib ana nufin magariba to su kaga waɗannan a wajen su ba tana magana ne kenan akan as al khams ba domin inda as al khams ne ba zai zama cewa gefe ɗaya kawai asubahi gefe ɗaya ko magariba domin ka ce zulafa min al-layl zai zama saura guda ɗaya ne saura lokaci ɗaya kuma su ne cikin dare kuma shi ko ba wanda ake yi sai sallar isha'i Zai zama salloli guda uku kenan ake magana anan shi yasa wasu malamai suka ce da salloli guda uku aka shar'anta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya isra'ila mi'raji an afarlanta masa salloli guda biyar a zulafan mun ce a abu ja'far al-madani shine yake karanta zulufan da bamma wa lamun din amma sauran makaranta suna karanta da fata wa zulafan min al asali malamai suka ce az-zulaf a lugha ana nufin sa'at sa'at ma'ana lokutan cikin dare shi yasa wasu malamai suka sa dukkan sallar da ake yin da daddare suka sa magarba suka yi shayi sa'atul laili wasu ma har suka sa da asbahi saboda suka ce ita ma dukkan tana daga yin sa'atul laili wasu kuma malamai suka ce az-zulaf yana nufin awwalu sa'atin fil laili ba'da ghurubi shamsi wato wuni lokaci da farko na dare da zarar rana ta faɗi shi yasa su malamai suka ce lokacin a sallar magariba da isha'i domin ita ce take farawa su ne suke farawa lokacin da rana ta faɗi Allah subhanahu wa ta'ala ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawa na ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan sakamako ko munanan zunubai ko munanan laifuka malamai sun tattauna karkashin wannan ayar akan sababin saukar wannan ayar me ne sababin saukarta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim cewa wani mutum ne ya samu wata mata wadda ba matarsa ba sai ya sumbance ta da ya sumbance ta sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai kansa yana cewa ya ma'aikin Allah gashi abin da ne mai hukunci na annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru bai ce da shi komai ba wannan mutumin ya gaji da zama ya tashi ya tafi yana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aika masa dan aika aka aika masa dan aika ya dawo sai ya karanta masa wannan ayar wa aqimi salata in nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyiati zalika dhikran lidh wato ayar ta sauka tana magana akan cewa laifin da wannan mutumin yayi Allah madaukaki yana masa albishir da cewa idan yayi zunubi wato idan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi aiki nagari to Allah maɗaukaki zai kankare masa wannan zunubin da ya aikata shine ma'anin innal hasanati yudhibna sayyat wasu daga cikin malamai a sun fassara alhasanat anan as-salawat suka ce salloli yudhibna sayyat suna tafiyar da miyagun ayyuka e tabbas sallah tana daga cikin abubuwan da ayyukan da suke kankarewa mutum zunubinsa na laifi idan yayi domin hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan wannan kamar yadda zamu karanta a wasu daga cikin malamai suka ce innal hasanat anan ana nufin dukkan wani kyakkyawan aiki na gari to yana kankarewa zunubai innal hasanati yuzhibna sayyi'at <coughs> to anan a sai ya zama alhasanat amci ma'ana tana nufin dukkan wani irin aiki na gari amma as-sayyi'at duk malamai sun tafi akan cewa ana nufin wasu keɓantattun ayyuka ne ba kowane aiki ne mummuna kuma aiki mai kyau yake tafiyar da shi ba a'a cikin ayyuka akwai waɗanda idan ka yi to ba abin da zai tafiyar maka da su sai in ka duba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala amma dan ka sallah ko ka azumi ko ka kaza ka kaza akwai laifuka waɗanda ba za a yafe maka su ba har sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala abinda ake yafewa su ne ƙananan laifuka amma manya-manyan laifuka idan ka yi su duk abin da yake kabira ne to sai ka tuba kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe maka sai dai in kuma gobe alkiyama Allah madaukaki ya ga dama suna daga cikin laifukan da suna karkashin mashi'ar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da ya ga dama wanda ba shirka ba hadisi ya zo a daga Ali dan Abi Talib Amirul Mu'minin Allah ya kara masa yadda kamar da al Ahmad ya fitar da hadisin haka al turmidi ya fitar da hadisin kuma ce hadisi ne ingantacce a na ali yake cewa kuntu idza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadisan nafa'ani Allahu bima sha'a an yanfa'ani minhu yace idan na ji magana daga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yakan amfanar da ni gwargwadon abin da ya ga damar amfanar da ni wa idza haddathani anhu ahadun istahlaftuhu Ice amma idan wani mutum ba annabi ya gaya mun magana to sai na nemi ya rantsi akan abin da ya faɗa din nan shin manzon Allah ya faɗa fa idza halafa li saddaqtuhu idan ya rantsa mun sai in gaskata shi wa haddathani Abu Bakrin wa sadaqa Abu yace Abubakar kuma ya gaya mini kuma sayyidina Abubakar mai gaskiya ne ya faɗi gaskiya annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace ya ji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yuznibu dhanban babu wani mutum musulmi da zai aikata wani zunubi fa ya tawabba'u sai ya ji alwala wa yusalli raka'ataini yayi sallah raka'a biyu bayan yayi wannan alwalar illa ghufira la fa sai sai an gafarta masa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka nan hadisi ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim daga amirul mu'minin Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda yace ah, yayi alwala wata rana sai ya ce musu haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda yace haka na naga manzon Allah yana alwala wa qala kuma sai annabin yace man tawadda nahwa wudu'i hadha duk wanda ya alwala irin wannan alwalattawa thumma salla raka'ataini sannan yayi sallah raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu baya zancen zuci da bai shafi lahira da al'amarin Allah ba a cikin sallarsa in yayi haka da lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to kaga duk waɗannan suna nuna cewa ayyukan alkhairi suna kankarewa zunubin mutum amma sai dai zunuban da suke ake suke kankarewa din kananan laifuka ne banda manya manya sai an tuba ga Allah subhanahu wataala shi yasa hadisi ya zo cikin sahih muslim <coughs> daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar da ake yi yau da kullum tsakanin sallah da sallah hakanan daga sallar juma'a zuwa wata juma'ar hakanan daga watan ramadana zuwa wani watan ramadana manzon Allah ce mukaffiratun ma bainahunna suna kankarewa zunuban da suke tsakaninsu majutu ne batil kaba'ir matukar an ne sun ci manyan laifuka wanda yake nuna kenan banda manyan laifuka ƙananan laifuka ne Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> a yake yake yake kankarewa wannan innal hasanatu yudhibna sayi'at da Allah madaukaki ya ce laifuka a wato kyawawan aiki suna tafiyar da miyagun ayyuka a cikin hadisin mutumin da ya ce ya sumbanci matar sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da imamul bukhari ya kawo a shi wannan mutumin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan ayar innal hasanati yudhibna sayyi'at cewa lalle kyawawan aiki suna tafiyar da miyagu فقال الرجل sai wannan mutumin ya ce ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ali hadha ali hadha yace wannan abin ni kadai ne ya dauka wata dama ce aka ba shi shi kadai da haka ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ni kadai ne na samu wannan faƙala sai annabi ya ce li jami'a ummati kullihim annabi ce a ga dukkan al'ummata ne baki daya wanda yake nuna dukkan mutumin da yake aikin alheri to yana zama sababin wato a kankare masa ƙanana ƙananan laifukansa da suke sannan wannan hadisi da ya zo cikin sahih bukhari wanda shine sababin saukan wannan ayar yana nuna cewa wato allamam ƙananan laifuka asalin su haramun ne mutum ya aikata su domin annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan mutumin ya zo wajensa shine sai karanta masa innal hasanatu yudhibna sayyi'at a sayyi'at nan laifuka ne wanda sababin saukar shine sumbantan mata da yi akwai wasu masu tawili wa ayoyin Allah subhanahu wataala da son rai wasu suna cewa wai allamam halal ne ja'iz ne saboda Allah madaukake shi alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa allamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah suka ce mutanen kirki su ne allazi ne talibu na kaba'ir ismi su ne wanda suke nisanta manya-manyan zunubai illan lamam sai dai yan kanana sai suka ce wannan yana nuna yan kananan laifi su babu laifi wai babu laifi don kan bantu mata babu laifi don ka taɓa matar da ba taka ba in dai ba su na kai ba kaga wannan at-taqawwulu ala Allah kirkiran ƙarya ne a jingina wa Allah subhanahu wataala in ba haka ba dalilan da suka zo akan haramcin taɓa matar da ba taka ba ai suna nan da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ɗaya ne daga ciki da ke nuna cewa sayyi'a ce mummunan laifi ne yin haka din kuma ma abin da yafi komai muni shine kankanta laifi a cikin abin da mutum zai yi mai imani babu kamar kankanta laifi ma'ana laifi ne zaka yi wa Allah amma sai ka ganshi dan karami ne ba laifin zaka kalla ba zaka kallo a kake wa laifin ne domin laifi yana girma gurgurdan wanda kai masa laifin ne an gane ko don haka haramun ne allama, Allah maɗaukaki ya haramta amma dai idan mutum yana yi yana yin ayyuka na gari Allah subhanahu wa ta'ala kan iya kankare masa da waɗannan ayyukan da yake yi matukar bai zama istisgharan ba ma'ana bai rena su waɗannan laifin ba domin rena laifi yana daga cikin abin da yake shi ba'ira malamai suka ce karamin laifi yakan zama babba saboda kankanta shi da mai laifin yayi ballantana kuma ma mutumin da yake halatta saba wa Allah domin wannan kan kai tsaye ma halatta abin da yake haramun ne wanda shi kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci Allah ya tsare mu a innal hasanatu yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lil zakirin Allah ta'ala yace wannan gargadi ne lil daga daga masu gargaduwa wato saboda su masu jin gargadi su amfana da su sune masu imani shi yasa Allah madaukake ya bare su a ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin domin Allah madaukake baya tozarta ayyukan wato ladan masu kyautata aiki al-muhsinin anan wasu malamai sun ce al-musallina ake nufi domin ana magana akan sallah ne amma wasu malamai suka ce am da Allah madaukaki baya tozarta ladan dukkan mutumin da ya kyautata aikinsa Allah ka sanya mu daga cikin masu kyautata aiki na'am رسلا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين Allah ta'ala ya ce falaula kana min alquruni me ya hana a samu cikin alƙarnonin nan min qablikum da suka gabace ku ulu baqiyatin a samu wasu masu ragowar alheri daga cikin mutanen yanhauna 'anil fasadi fil ardi su rinka hani akan barna a bar barna a bayan ƙasa ba a samu ba illa qalilan sai yan kaɗan mimman an jaina minhum daga waɗanda muka tseratar da su wata ba allazina zalamu ma utrifu fihi waɗanda suka yi zalunci sai suka bi ni'imar da Allah madaukaki yayi aka ni'imtar da su wa kanu mujrimina suka zamo kafirai masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala anan Allah ta'ala yana cewa fa laula kana min kuruni. laula galibin malaman tafsiri suka ce ma'ana halla shin me ya sana a samu a cikin al'ummar da suka gabace kunnan da Allah ya ba da labari me hana samu wasu mutane da za su rinka da'awa zuwa ga aikin alheri su ce a rinka yin kaza su ce a rinka bar kaza kamar yadda Allah madaukake ba mu labarin annabi lutu alaihi salam ya gaya mutanensa alaihi minkum rajulur rashid a rasa samun wani mutum shirye guda ɗaya da zai rinka nuna muku cewa wannan aikin barnan ku bari falaula kana min alquruni min qablikum wannan istifhamin da malamai suka ce laula ma'anar sa halla sai suka ce wasu suka ce tawbihin ne me yasa ba a samu ba a cikin ku ana ana ana ana aibata su ne wasu suka ce a istifham ne bi ma'anar nafi ma'ana ai lam yujad min alquruni min qablikum ulu baqiyatin kwata kwata ba a samu waɗanda suka tsaya suna hani gabarin mummunan aiki daga cikin waɗanda suka gabace ku ba ulu baqiyya malamai sun fassara ulu baqiyya da ma'anoni da yawa wasu daga cikin malamai suka ce ulu baqiyya a baqiyya din nan ana nufin ulu aqlin masu hankali wasu suka ce ulu ta'atin masu biyayya wa Allah wasu suka ce ulu dinin masu addini wasu suka ce ulu tamyizin masu tantancewa tsakanin abin da zai amfani da wanda ba zai amfani ba wasu malamai suka ce ulu khairin ma'abuta alheri wasu daga cikin malamai suka ce ulu baqiyatin ana sa amma asali ana shafe wani abu ne da yake ciki larabawa suna da wannan uslubin sai su ce ulu khairin suna nufin cewa ulu baqiyati khairin to amma sai a shafe din sai a ce ulu baqiyya kawai a shiru ma'ana waɗanda suke da ragowar alheri ko ma miye dukkan wannan ma'anonin suna koma zuwa ga abu daya domin an ce khair alheri ya hada da hankali alheri ne addini alheri ne da'a alheri ne sannan bambancewa tsakanin abin da zai amfani da wanda ba zai amfani ba shi ma duka alheri ne da haka duk ya koma zuwa ga a wato ulu ulu ulu khairin din ko ulu baqiyati khairin ma'ana kenan ba a samu wasu masu hankali daga cikin su waɗanda suka san ya kamata wanda suka tsaya suna hana su barna ba Allah subhanahu wataala ce illa qalilan mimman anjayna bihim yawa daga cikin malaman da suka ce illa qalilan dinnan istifna'i ne munqati ma'ana ba a samu daga cikin su ba sai dai da wata jama'ar daban da Allah madaukake tsayar da su aka samu wasu kuma suka ce na ile muttasil a an samu illa qalilan a cikin waɗancan ɗin ba a samu masu umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna ba sai ɗan kaɗan daga cikin su imman an minhum wanda su ne muka tsayar da su kuma tare da annabawan nasu wannan yana nuna mana wato dukkan lokacin da aka ce al'umma babu masu umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana miyagun ayyuka to al'umma tana cikin bala'i tana cikin musiba ta kama hanyar halaka shi yasa Allah madaukake ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun dole ne ya zama cewa cikin al'umma akwai waɗanda suka tsaya kan wannan aiki tana kiran mutane zuwa ga aikin alheri suna umarni da kyakkyawa suna kuma cewa a bar mummuna haka nan hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da sunan na imamu tirmidhi da abu dawud da ibnu maja a daga sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa innan nasa idza ra'au idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummuhum Allah bi iqab na abubakar radiyallahu ta'ala yace manzan Allah ya ce lalle mutane matukar za su rinka ganin mummunan abu falam ruhu amma ba su kawar da shi ba aw shaka an ya ummahumullahu bi iqabin to sun yi kusa Allah maɗaukaki ya game su da azabar su baki da wannan yake nuna duk lokacin da al'umma ta zauna tana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta bar umarci umarcin Allah kuma aka rasa wasu da za su miƙe su rinka wato nabba su rinka faɗakar da su akan bin Allah da barin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to al'umma za ta zauna ciki za ta koma cikin halaka kenan kamar yadda Allah madaukaki halakar da su gabata Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ce wa taba allazina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimina waɗannan da suka zalunci kansu wato cikin waɗannan alƙaryoyi abin da ya kwashe su saboda ni'imomi da Allah maɗaukaki ya musu ne suka shagala da dukiya da Allah maɗaukaki ba su da jin daɗi suka fifita dukiyar da Allah maɗaukaki ba su da jin daɗi da dukiyarsu suka fifita ta alhaira suka shagala wani yana daga cikin abin da ya sa Allah maɗaukaki ya halakar da su Allah ta'ala ce wa kanu mujrimina kuma suka zama mujrimai wato masu laifi Allah ka tsare mu na'am وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وبنجي تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وبنجينك ba zai halakar da alkaryoyi bi zulmin saboda shirkar da suke yi ba wa ahluha muslihuna wato wa mutanen cikin muslihuna suna kawo gyara a nan Allah ta'ala ce baya halakar da alƙaryoyi bi zulmin saboda zaluncin da suke yi zaluncin nan da yawa daga cikin malamai suka ce ai shirka da kafirci wa ahluha muslihuna matukar a cikin wannan alƙaryar an samu masu gyara tsakaninsu suka ce wannan yana nuna wato kafirci kadai idan mutane suna yi Allah madaukaki baya zuwa ya dammare su ya halakar da su irin yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Lutu alaihi salam a'a dole sai an same su da wani abu kuma na na saban Allah da zaluntan junan su sai Allah madaukaki ya kawo musu azaba amma in kafirci ne shi kadai to Allah madaukaki yakan bar su sai sun koma a lahira Allah ya musu mummunan sakamako aka abin da suka aikata an gane ko kamar yadda zamu ga mutanen annabi shu'aibu alaihi salam ai ba ba kafirci kadai suke yi ba domin ya kira su zuwa ga cewa su rinka cika mizani zamu ga mutanen annabi lutu alaihi salam ba kafirci kadai suke yi ba suna zuwa wa maza da sauran irin abubuwa da suke aikatawa na saban Allah tabaraka ta'ala shi yasa al imamu al-qurtubi karkashin wannan ayar yake cewa to fa wannan ayar a wannan ma'ana tana nuna in dai azabar duniya ce Allah madaukaki ya fi yinta akan zalunci tsakanin bayi mana mutanen da suke kafir suka kafir cewa Allah maɗaukaki ma Allah zai iya kyale sa duniya bai musu wata azaba ba amma waɗanda suke zaluntan juna suke ha'intan juna suke albus wa juna to Allah maɗaukaki ba zai kyale su ba ya dinga kawo musu nau'o'in fitina da jarrabawa iri daban-daban a wannan zaka iya fahimtar haka idan ka kula da cewa yau galibi zaka samu cewa duniyar musulmai gashi ƙasashe ne na musulmai amma za ka samu cewa zaluntan juna ya fi yawa a cikin kasashen nasu akan kasashen da ba na musulman ba da aka je kasashen turai sai ga cewa ba a cika zaluntan juna ba da yawa da shi suna kan kafurci ba su ma yadda da Allah ba amma ba zai dai haince ka ba ya hance ka ba ba zai yadda ya algus ɗinka ba ba zai yadda ya cuce ka wani abu ba zai yi kowa ya ɗauki nasa ya bashi inda za ka jefar da kayanka a ƙasashen bakafirai sai ka jefar da kayanka amma sai a zo a yi ciki a baka amma sai kayanka ya ɓata a garin musulmai sai wani musulmi ya ɗauka ya kunce shi wa an zo ana cikiyar wani kaya wani kuɗi sun ɓata wani ya ce me aka rasa aka ce wallahi kuɗi ne aka rasa su dubu uku ya ce amma wanda ya samu ya caɓa to kaga wannan koda shi samu kaga ba barwa zai ba tun da kaga ya ce in gwanda ya samu ya taba kenan da shi ne ya samu da ya taba kenan to kaga wannan yana nuna wato abin da ke sa za ka ga kasashen musulmai da yawa suna cikin jarrabawa da fitina iri daban-daban ko talauci da wani abu to saboda cutan juna da suke yi domin zaluncin tsakanin bayi Allah maɗaukaki ya fi gaggauta azabarsa a duniya fiye da kafirci amma kafiri sai Allah ya masa jinkiri sai ya je lahira sai ya samu sakamakonsa Allah ka samu ikon tsare haƙoƙin kowa mu tsare haƙƙinka sannan mu tsare haƙƙin waɗanda bayinka gaba ɗaya <coughs> wasu daga cikin malamai sun ce zulmin anan da aka faɗa da Allah maɗaukake ce wa makana rabbuka li qura bi zulmin wato Allah maɗaukaki ba zai halakar da alƙarya zulman dan zalunci ba wa ahluha muslihuna matukar mutanen garin muslihuna suna gyara ma'ana suna da imani ma'ana duk wanda kaga an halakar da su to Allah madaukaki bai zalunce su ba domin da sun yi imani da Allah madaukaki bai halakar da su ba haka wasu malamai suka fassara ayar to a wannan zai zama na cewa kenan za a iya halakar da al'umma saboda kafirci kadai in kaga an yi to sun yi kafirci ne amma da suna da imani da Allah madaukaki ba zai halakar da su ba Allah madaukaki ka tsare mana imanin mu na'am ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس Allah ta'ala ya ce walau a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la ja'alan nasa ummatan wahida da ya sanya mutane al'umma daya duka akan abu daya wala na mukhtalifin amma al'ummar ba za su gushe ba suna sassabawa da juna illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ji kansa ya ji kansu to su ne ba za su yi sabanin ba wali zalika khalaqahum Allah madaukaki dama ya halice su saboda haka ne wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika ta riga ta tabbata amla anna jahannama lalle zan cika wutar jahannama min aljinnati daga jinsin aljanu wan nasi da jinsin mutane ajma'ina baki daya anan Allah ta'ala yana cewa inda ya ga dama da zai yi al'umma gaba ɗaya akan abu guda ɗaya menene abu guda ɗaya nan da zai sanya su akai shine wasu malamai suka ce da yayi su gaba ɗaya akan tauhidi da ya ga dama da dukkan al'umma zai za su zamo akan tauhidi da baban ba mai yin kafirci ba mai yin shirka ba ma Allah madaukaki bai ga damar haka ba ya ga damar ya bar bayi kowa ya zaba da kansa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur bai ga damar ya tilasta bayi kowa ya imani ba inna hadaina sabila imma shakiran Ko in ma kafura ya bar hanya guda biyu ne ko mutane su kafirce ko kuma su yi imani Allah ka sanya mu cikin masu imani a wasu suka ce da ja'alan nasu ummatan wahida ba wai akan tauhidi kadai ba inda ya ga dama da ya tasassa akan tauhidi inda kuma ya ga dama da duk yayi su akan bata amma bai ga damar haka ba ya bar su kowa ya zaba da kansa ya bashi ikhtiyari ya bashi zabi ya zaba hanyar da ya ga cewa za ta fitar da shi wala yazaluna mukhtalifina saboda haka ba za su gushe ba mutane tunda Allah madaukaki bai yi su akan a tafarki guda ɗayan ba ba za su gushe ba suna ta sabani illa man rahim rabbuka sai dai wanda Allah ya ji kansu wannan yake nuna kullun saɓani sharri ne kuma Allah madaukaki ya ce wala da mukhtalifina illa man rahim rabbuka idan Allah madaukaki yana jin ya ji kan ya ji tausayin bayi to sai ya haɗa kansu ashe haɗuwar kai wato rahama ce ta Allah madaukaki kuma abin da Allah yake so ne kamar yadda kuma rabuwa wata farraka Allah maɗaukaki ba ya santa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka fadin sa illa man rahima rabbuka wasu malamai suka ce illa bi ma'ana lakin sai ya zama munqati ne wato istithna'i ne munqati wato sai dai waɗanda Allah madaukaki ya ji kansu su kan ba za su yi sabani ba sai ya zama cewa ba sa cikin masu sabani su waɗanda Allah madaukaki ya ji kansu kenan sai Allah madaukaki yace walidhalika khalaqahum Allah madaukaki ya halicce su ne saboda haka saboda ne wasu malamai suka ce Allah madaukaki ya halicce su ne saboda rahmarsa da yace wala na mukhtalifina illa man rahima rabbuka sai yace walidhalika khalaqahum ai Allah ya halicce su ne dan ya musu rahama in ka ga basu ramu rahmar Allah ba su ne suka ki wasu suka ce walidhalika khalaqahum Allah madaukaki ya halicce su saboda waɗannan abubuwa guda biyu ne da suka gabata wato ko dai su yi saɓani su zama akan bata ko kuma su haɗu su zama akan shirya guda ɗaya wato sai ya zama zalikan nan yana komawa zuwa ga abubuwa guda biyu duk da cewa ishara ce zuwa ga abu ɗaya to amma akan yi ishara zuwa ga abu ɗaya ana nufin abu guda biyu da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wani wuri yake cewa qala innaha baqaratun la faridun wala bikrun sai ce awanun baina zalika gashi la faridun wala bikrun abubuwa guda biyu ne amma sai yace awanun baina zalika sai ce tsakanin tsakiye ne wato tana tsakiyan zalika tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu Kasusu su biyu ne amma Allah madaukake ya faɗi yayi ishara da abu ɗaya. haka yace wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila kaga la tajhar bi salatika wala tukhafit amma kuma sai ce zalika da suka ce wani zalika khalaqahum ya halice su ne saboda abubuwan guda biyu ma'ana wasu za su zama akan bata wasu kuma akan shirya ma'ana dole haka Allah madaukaki ga dama dole za a samu shiryayyu kuma za a samu batattu Allah ka sanya mu cikin shiryayyu wa tammat kalimatu rabbika amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in kalmar Allah madaukaki ta tabbata cika in an ce ta cika to babu canji kenan duk abin da aka ce ya riga ya cika to ba a bukatan kara wani abu Allah ya riga ya cika ma'ana shi sa su malamai suka ce sabata ya tabbata ko ƙaba ubangijinka ya riga ya hukunci cewa lallai sai ya cika wuta da mutane da aljanu Allah ka saba ma ciki na وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله تعالى وكلا دك ونن أبن da muke faɗa عليك muna baka na kissanta maka ne min amba'in rusuli daga labaran annabawa manzanni da suka gabata muna ambata maka shine ma nusabbitu bihi fu'adaka za zamu tabbatar da zuciyarka da shi aka fi hadhihi al kuma gashi nan gaskiya ta zo maka a cikin wannan sura wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikira da gargadi lil daga masu imani Allah ta'ala a cikin wannan ayar yana cewa wato dukkan labarin da ake ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na annabawa a cikin wannan alkur'ani to Allah madaukake yana bashi ne domin ya tabbatar da zuciyarsa akan abin da Allah madaukake din yake so wato wannan yana nuna cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana bukata daga wajen Allah madaukake abin da zai kara tabbatar da zuciyarsa akan daidai wannan yake nuna babu wani mutum da zai ce shi baya bukatan wazi baya bukatar nasiha baya bukatar abin da za a yi masa wanda zai kara tunatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala, domin babu wani cikin bayin Allah da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani cikin halittun Allah da ya kai annabi ko cikin mala'iku ko cikin annaba ko cikin manzanni amma duk da haka Allah madaukaki yace naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka muna baka labarin labarukan manzannin da suka gabace ka ne domin mu rarrashe ka mu tabbatar da zuciyarka akan daidai wa kullan an yi masa nasba malamai suka ce wannan nasbar da aka yi masa an yi nasba ne da na kusu wa kusu laka wa kusu kulla ma tahtaju ilaihi min ba'in rasul sai ya zama wato kullum dinnan an yi masa nasba da fi'ilin da yake bayansa kenan aka gabatar da maf'ulun bihi kafin fi'ili din sannan kullan an yi masa tanwini suka ce wannan tanwini iwad ne ayo kulla ma tahtaju ilayhi wa naqussu kulla ma tahtaju ilayhi min alayka min anba'ir rusul ai za mu baka labarin duk abin da kake so na labaran annabawa dan mu tabbatar da zuciyarka akan daidai Allah madaukake ka tabbatar da zuciyar mu akan daidai ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala ba'atik ya Allah ka tabbatar da mu akan daidai kullum idan har annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki yana kawo masa kissosin annabawa ne dan ya kara tabbatar da zuciyarsa akan daidai wannan yana nuna babu wanda ya wadatu daga neman Allah madaukaki tabbatar da zuciyarsa akan daidai kada ka rudu abin da kake kai ka ce kai baka da matsala kai akan daidai kake kai ka fahimci gaskiya su wane ne ba akan gaskiya ba ka rudu a'a roki Allah ya sa akan daidai ɗin kake wani lokacin kana tafiya ka ɗauka akan hanya kake sai ka yi isa sai ka gano ashe ba hanyar ka kama ba babu wanda zai daidaita ka sai Allah subhanahu ta'ala, ah, Allah ta'ala ce wa ka fi hadhihi al-haqq gaskiya ta zo maka fi hadhihi a cikin wannan surar haka wasu malamai suka fassara hadhihi tana komawa zuwa ga wannan surar saboda labaran annabawa da aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki wasu malamai suka ce hadhihi tana komawa zuwa ga duniya waja aka fi hadhihi alhaq ai gaskiya ta zo maka fi hadhihi a cikin wannan duniyar to sai suka ce alhaq anan ana nufin annubuwa wato wannan annabtaka ta zo maka fi hadhihi a cikin wannan rayuwar ta duniya ma'ana ta farko da suka ce waje aka fi hadhihi alhaqu ita ce mafi yawan malamai suka tafi akai cewa wannan surar Allah maɗaukaki da ya kawo maka labaran kissozin annabawa da yawa a ciki shine yake cewa waje aka fi hadhihi alhaqu gaskiya ta zo maka a cikin wannan surar to za iya cewa a'a to sauran surorin gaskiyar bata zo ba a an ware wannan surar ne aka ce gaskiya ta zo a cikinta don girmama ta saboda labaran annabawan da suka zo da yawa a cikin wannan surar aka ware aka girmama in ka samu in ka abin nan in ka ware wani daga cikin ɗanka kace ɗanawa ne wannan ya nuna cewa sauran 'ya'yan ba naka bane a baya nuna haka amma ka faɗa ne lokacin domin ka sanya ya masa rai domin ya ji daɗi la Allah to tashrif don girmamawa ma Allah subhanahu wataala ya ce ya ce wa naqatu salih naqatu Allah fa qala lahum rasulullahi naqatu naqatu Allah wa suqiyaha kaga naqatu Allah taguwar Allah to sauran tagoyin ba na Allah ba ne? da waccan taguwar da sauran tagoyin duka na Allah ne lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna duk mallakar Allah ne amma saboda girmama ta aka ce aka ce ta Allah kamar yadda za a ce baitullahi dakin Allah akwai wani wanda ba na Allah bane duk abin da yake bayan kasa mallakar Allah subhanahu wataala ne to amma Allah madaukaki ya faɗi wannan surar ya ware ta ya ce mata gaskiya ta zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma wa'azi da gargadi lil mu'minina amma ga masu imani saboda girmama ta da irin labaran da suka zo a cikin ta da kuma labarin wuta da aljanna da Allah madaukaki bayar Allah ta'ala karshen ayar ce wa zikira da gargadi lil mu'minin daga masu imani saboda masu imani su ne gargadin yake musu amfani gargadin wa kowa ne amma da yake ba kowa yake wa amfani ba shi sa Allah madaukake ware masu imani Allah ka samu daga ciki na وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا يستغفرون نعم ولله غيب السماوات والأرض م. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله شكر الهيري Allah maɗaukaki ya ce wa kul ka faɗa ya kai ma'aikin Allah lillazina ga waɗannan da la yu'minuna la ba su imani ba ka ce da su i'malu ala makanatikum ku yi aiki da hanyar da kuka zaɓa ku yi aiki akan abin da kuke kai inna amilun mu ma za mu yi aiki da abin da muka yarda da shi muke kansa wantaziru ku yi jinkiri ku saurari abin da zai zo inna na mu ma za mu saurari abin da zai zo daga baya walillahi ghaibus samawati wal ardi dukkan gaibun sammai da kasai mallakar Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah shine ya san su wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu dukkan al'amari kuma yana komawa zuwa ga Allah ga Allah madaukaki ake mayar da shi fa'budhu Allah ta'ala ce ka bauta masa wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun lalle ubangijinka ba mai gafala bane dangane da abin da kuke aikatawa a waɗannan ayoyi guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wannan sura suratu hudin da su aya ta farko yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga waɗanda ba su imani ba ya ce da su i'malu ala makanatikum kowa ya je aiki da abin da ya ga daidai to an musu wa'azi an musu wa'azi ba su karɓi gaskiya ba sai Allah madaukake ce to ka gaya musu kowa ya je aiki da abin da ya yarda da shi ba kun yarda da hanyar sabawa Allah ba ba kun yadda da hanyar bautar gumaka ba lata da uzza da manata to ku je ku yi aiki da abin da kuka yadda da shi mu ma za mu je mu aiki da abin da muka yadda da shi alama kanatikum a ayar da akwai ayar da ta gabata mai kama da irin wannan da muka ce makanatikum duk inda yazo a cikin alkur'ani makaranta haka suke karanta shi makanatikum sai dai abubakar ibn ayyash daga asim shi kadai ne yake karantawa da madda ala makanatikum shi haka yake karantawa duk inda zo cikin alkur'ani sai ya zama jam'i ne maimakon mufradi to makanatikum wasu malamai suka ce tariqatukum wa manhajukum wasu suka ce tariqatukum a wasu suka ce ai ma antum alaihi duk ma'ana tana koma zuwa ga abu daya abinda kuke kai shine hanyar ku hanyar ku ita ce tsarin ku to Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kowa ya je ya aiki da abin da ya yarda da shi wantadiru inna muntadiruna ku saurari sakamakon da za ku gani daga Allah mu ma muna sauraron mu ga irin sakamakon da Allah madaukake zai muku akan abin da kuka aikata na saba masa sai Allah madaukake shiga da cewa mulkin sambai da mulkin gaibun sammai da gaibun kasai gaba daya mallakar Allah subhanahu ma'ana abin da yake boye a cikin sama da abin da yake boye a cikin kasa ballantana kuma abin da yake fili duka mallakar Allah subhanahu wata'ala ne wa ilaihi yurja'u al'amru kulluhu dukkan al'amari kuma yana komawa ana mayar da shi ne zuwa ga Allah nafi da hafs an asim haka suka karanta wa ilaihi yurja'u kamar yadda Allah ya karanta amma sauran makaranta suna karantawa wa ilaihi yarji'u al'amru kulluhu gare shi ne Allah madaukaki dukkan al'amari yake komawa bina'ul lil ma'lum kenan fa'budhu ka bauta wa Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah madaukaki ke ce masa ya bauta wa Allah ma'ana kenan ya ci gaba da bauta wa Allah har zuwa karewar rayuwarsa kamar yadda Allah ya madaukake shi wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka ma'ana mutuwa ta zo maka sai Allah ta'ala ce ma rabbuka da ghafilin amma ta'maluna lalle ubangijinka ba mai gafala bane ba mai rafkana bane amma ta'maluna daga dangane da abin da ku kuke aikatawa haka kamar yadda ma ya karanta amma ta amaluna haka hafsu yake karantawa na asim haka kuma mutanen madina suke karantawa haka nafi'ul madani ya karanta abu ja'far ulmadani madani shi ma haka ya karanta haka ma mutanen sham <coughs> suke karantawa haka kuma yaqub al-hadrami shi ma ya karanta amma sauran makaranta suna karantawa wa ma rabbuka bil ghafilin amma ya'maluna ubangijinka ba mai gafala ba ne dangane da abin da suke aikatawa sai ya zama zamirin za'ib ne kamar ba sa nan ake magana da su wancan kuma mukhatab ne wato suna nan ake magana da su amma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna ubangiji ta'ala ba zai rafkana ba ma'ana bai manta ba zai manta ba da duk abin da mutum yake aikatawa na alheri ko na sharri zai masa sakamako ya Allah madaukaki ka sanya ma jikin bayi masu aikata alheri kowane lokaci har su koma zuwa gare ka wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka kuma da wannan muka zo ƙarshen wannan tafsiri namu na wannan shekara a cikin shekara ta dubu da da arba'in daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya muna albarka cikin abin da muka karanta Allah maɗaukake amfanar da mu da abin da muka koya ubangiji ta'ala ya mana albarka a cikin wannan wata namu dukkan aikin alheri da muka yi a ciki Allah maɗaukake ya karɓa mana akwai bayanai da yawa da muka so mu yi to amma lokacin namu mun riga mun cinye shi gaba ɗaya. sai dai bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a wa dukkan wanda yake da hannu wajen gudanar wannan tafsiri muna roƙon Allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi duk wanda ya taimaka da wani aiki na jiki ko na kuɗi ko na ko na ko na ru'i ko na abu dai duk wani irin taimako da yake da yayi domin wannan abin ya gudana ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala saka masa da alkhairi a ah, yana keɓancewa mutanen wannan unguwa tana tafsirin namu bana ya zama a ɗan takaice a unguwarmu a fadamar mada ina addu'a ga dukkan waɗanda suka taimaka da waɗanda suka mana wasu ayyuka na musamman domin gudanar wannan tafsiri ina roƙon Allah subhanahu wataala saka musu da alkhairi haka nan kwamitin masallacin Umar ibn Abdulaziz wanda su ne tun shekara da shekaru suke ɗaukar nauyin gudanar da wannan tafsiri ina musu addu'a gaba ɗayansu Allah maɗaukake saka musu da alkhairi haka nan muna godiya wa Dr. Ladan Salihu shugaban gidan rediyon albarka da yake sanya mana wannan karatu da muke gabatarwa Allah ke saka masa alkhairi ba za mu manta da shi ba can yana gidan rediyon Kaduna yake daukan karatu mai yake kaiwa ana sawa a gidan rediyon Kaduna haka Gulf FM lokacin yana shugaban gidajen rediyo nan ma har yanzu bayan ya dawo ya kafa gidan rediyon sa ma yace a rika sa karatun mu Allah ke saka masa da alkhairi wannan mukami da yake rike da shi Allah ya sanya masa albarka a ciki dukkan shari'a Allah ya kiyaye masa wannan muna godiya wa hukumar gidan talabijin na sunna tv musamman da dijinta dr ibrahim adam umar dc na tsawon shekaru suke daukan wannan karatu suna samun a sunna tv kyauta ba tare da mun biya ba allah maɗaukake saka musu da alkhairi hakanan shi malam adamu dan bauchi wanda kullum yake jigila wajen daukan wannan karatun a kowane lokaci yana masa addu'a allah ya saka masa da alkhairi majabaki na malam mahmud abdullahi mustafa ba zan manta da kai ba allah maɗaukake saka maka da alkhairi allah ya kara albarka sannan sauran waɗanda muke tarayya da su irin su malam aliyu muhammad aliyu albotawi abu abdul karim allah ya saka da alkhairi wanda yake ɗauka mana audio yake yaɗawa haka nan malam usman muhammad shiro bambiyo shi ma muna godiya da ya ɗawainiya da yake na ɗaukan wannan karatu a facebook da ya ɗa shi allah saka masa da alkhairi haka malam da jibullahi da ya tarayya domin a wannan shekarar shi ma muna masa addu'a allah maɗaukaki saka mu da alkhairi da yake sa a jibi social media allah ya saka masa da alkhairi da sauran mutane da yawa da suke taimakawa wanda muke tarayya da su anan wanda ba zai yi a ce kowa na ambaci sunansa ba da wasu ma abokan karatu na waɗanda suke taimaka min da wasu shawarwari yana musu addu'a Allah madaukake saka da alkhairi da karshe ina addu'a Allah madaukake yayi mana wannan bala'i da musiba ta wannan cuta da ta addabi duniya ta hana duniya zama lafiya Allah madaukake yayi mana Allah ya zauna da mu lafiya a ƙarshe ina cikawa da addu'o'in alheri wa dukkan wanda yake da hannu a kaina wajen taimako na na kai zuwa ga wannan matsayin da zan iya zama in yi tafsirin alkur'ani mai girma da iyayena da malamaina da yan uwana da duka yana musu addu'a Allah masa saka musu da alkhairi mahaifina Allah madaukake jigan sai gafarta masa mahaifiyata Allah ya kara mata lafiya ya sa mu cika da imani baki ɗaya mu da ita akwai kakata kullum ne addu'a mahaifiyata ban mata ba sai ta ce ita bai sa ban mata ba hajiya amma ina mata addu'a Allah kara mata lafiya Allah sa ta cika da imani Allah ya albarka wa zuriyarta baki daya akwai mahaifiyata wanda bata haife ni ba ba zan manta da ita ba kullum a tafsiri na hajiya azumi gidado wannan baiwar Allah ba zan manta da ita ba rayuwa ta irin gudunmuwar da ta yi mun na kai zuwa ga abin da na kai yanzu tun daga secondary school take taimako na har karatun jami'a da na jami'ar musulunci ta Madina duk inda na duba sai ga tana da hannu a ciki wannan shi yasa ba zan manta da ita ba ba ta da lafiya sai an kwantar sai an tayar muna addu'a Allah dauke ta shi ka ta wannan doguwar jinya da Allah ya jarrabe ta da ita Allah ya sa kafara ce gare ta ubangiji ta Allah ya sa ya zama kafara gare ta ƴaƴanta Allah dauke musu albarka tsayawa da suka yi kan jinyar ta Allah dauke saka musu da alkhairi Allah ya sa a mizani bukatun su na alkhairi Allah biya musu dukkan wanda yake sauraron mu a cikin wannan karatu da muke yi da wanda yake ganin mu ya mana kyakkyawan fata mu muna musu kyakkyawan fata dukkan mu baki ɗaya muna addu'a bukatun bukatunmu na alkhairi Allah maɗaukake biya mana Allah ta'ala ya sami kyakkyawar rayuwa mu yi kuma kyakkyawar cikawa Allah maɗaukake tashe mu a darus salamu a gidan aljannal firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda lokaci ya riga ya kure dole anan dan dakata wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh